masu kallon mu da sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna fatawar musulunci kuma kamar yadda kuka sani shirin fatawar musulunci shin da na ba ku dama ne domin ku turo tambayoyi musamman akan abubuwan da suka shige muku duhu a cikin addinin musulunci suna na Idris Idris kuma kamar yadda kuka sani tare muke da Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna akram kallah barka da alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh za ku iya turo da ku ne ta lambar waya kamar haka sifili bakwai sifili uku tara ɗaya sifili hudu sifili hudu sifili bari mu je ga tambayoyin da muke da su kafin sabi ya shigo tambaya da za mu fara da shi assalamu alaikum ina yi muku barka da warhaka da fata alkhairi malam da allah ina tambaya ne ina hukuncin waɗanda suke take wando ku tashi lafiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه dan uwa mai tambaya ta farko yana tambaya gane da hukuncin musun yana musulmi ya sa kaya wuce idan sahu yana hmm. tattaka shi hmm. ko shakka babu mutum ya sa kaya ya wuce idan sahu yana tattaka wandan wannan gaskiyar magana haramun ne ya wa karantawar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yawa daga cikin mutane zaka da suna sukan wannan matsalar hmm. idan ka lura da wani abu sun sa wando kada ya wuce idan sahu sunna ce da take tabbatacciya a nan ƙasar tasirin da karanta waɗan fodiyo ta yi cikin fulani shi yasa har da yawa sai suka ɗauka cewa maganan sa wando kar ya wuce idan sahu kaman abu ne da fulani suka gaje shi hmm. ba gado bane a su sunna ce wadda ɗan fodiyo ya karantar in mutum ya duba ya usunna kitabul libas dan fodiyo ya buɗe babi akan yadda ya kamata musulmi ya dinga sa kaya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi hadisai da dama al-imam nawawi ya buɗe a riyadus salihina dangane da abin da ya shafi yadda musulmi ya kamata ya sa kaya annabi ya faɗa ya ce izratul muslim hmm. aw muminu izratul muslimi al mu'min sai ce nisfusa daga rabin ƙuri yake fara sai ya wala haras ba laifi fi ma bai wa bain al tsakanin rabin kori zuwa idan sahu ba laifi ba amma ma asfala min alka'abin min izari duk abinda kuma ya wuce idan sahu na tufafi sai annabi ya ce to me shi idan aka je alkiyama sai ya shiga wuta to shi yasa malamai suka ce ba laifi bane ne don baka sa kayanka daga rabin kori ba amma kuma karye wuce idan samu saboda na farko cikin sa kaya wuce idan sahu a dinga tattaka wanda akwai almubazzaranci ko babu duk wandan da ake sawa ake tattake shi sai kaga sai yayi saurin mutuwa akan wandan da ba a taka shi kuma Allah ya hana almubazzaranci ta wala tubazzir tabazira hmm. innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura na biyu da yawa daga cikin mutane ba sa ya dabbaka wannan sunnan kuma sai su soke ta shi musulmi bai yadda ya shiga musulunci ba sai da ya furta kalmomi guda biyu kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah kuma Allah ya faɗa a suratul ahzab yace wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin wa ga namiji mai ansa sunan imani ko mace idza qadallahu wa rasuluhu amran idan Allah da annabi Muhammad suka zartar da wani umarni suka ce ga yadda suke so a yi mutum ya ce shi yana da zaɓin yi ko bari bai taɓa yiwa inda akwai imani mm. al'imamu abu zarri gifari yana zaune tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ji annabi ya ce salasatu nau'in mutane guda uku la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah Allah ba zai musu magana ta mutuntawa ranar alkiyama. wala yuzakkihim kun ba zai tsarkake su ba wala yanzuru ilayhim kun ba zai musu kallo na rahama da mutuntawa ba sannan mm. walahum azabun azim kuma suna da azaba mai radadi sai da annabi ya maimaita hasso uku abu zarra gifari yana zaune to jin an faɗa sau ɗaya an sake faɗa an sake faɗa kawai yana zaune sai ya ce khabu wa khasiru manhum ya rasulullah sun tabi sun yi hasara suwaye annabi ya faɗi nau'ikan mutane guda uku ya ce akwai almannanu wanda zai maka abu dawo ya maka gori daga baya daya na biyu akwai wanda yake siyar da kayan suwarsa da rantsuwa ta ƙarya na uku annabi ya ce wal musbil izarahu da mutumin da zai sa kaya wuce idan sahu yana jin shi da haka magana tabbatacciya shine musulmi ya sa kaya ya wuce idan sahu haramun ne amma ba dole bane sai ka bar shi ne su sa ka iya barin shi daga rabin kuri zuwa idan sahu wannan shi ne da haka ina kira musamman wato samari su tsoron Allah su kwaikwayo da annabinsu inda ya ce su tsaya su tsaya yadda kamar matsalar abin da ya shafi aji gemu ne sai ga mutum ya ki ajiye gemu don koyi da annabi Muhammadu ya ce ajiye sai dai ajiye gemu saboda ya ga wani mawaƙi ya ajiye to wannan sunnar an yi lokacin da ake ɗabbaka ta amma ba dan annabi ya ce ba sai dan wani mawaki yana yi kuma ana san shi kowa san makillishin a baya haka yake sa wanda wandansa idan ɗage shi mm. ya sa safa a lokacin da wanda yake kaunan makillishin ba dawa suka yi ba kaga mutum ya yi gawo shi ma dan ɗage sa ya sa safa ba za a yi ba dan annabi muhammad ya faɗa sai dan idan wani mutum a zamanance ana ƙaunarsa in yi abin in ya dace da karanta karantarwa annabi sai mutane su ba dan san annabi ba dan ƙaunar wancan mutum kaga wannan ba daidai bane Allah ya samu dace karanta ta gaban na'am sai ta gaba yana tambaya ne mutum ne bai samu sallar azhar ba kuma bai samu yayi ba gashi lokacin sallar la'asar yayi to wanne zai fara yi idan mutum bai samu sallar azahar ba ga kuma la'asar ta yi mm. to idan ya dawo ko ya zo masallaci ya samu mutanen da suke yin sallar la'asar shi ya yi niyya a zuciyarsa da niyyar sallar azahar ya bi su sallar idan sun gama sallar azahar tare da shi kaga ya samu jam'in sallar azahar ku sai ya tashi sai ya sallar la'asar a daidai lokacinta wanda su mazhabar mu ta malikiya ce suka ce bai kamata a yi sallah sabanin niyya ba shi ma ba a kowane guri ba hmm. amma wasu malaman sun halatta haka cewa ba laifi za a yi karkashin hadisin innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa kowane mutum abin da ya niyya shi za a bashi dan haka wanda ya niyyar sallah azhar za a bashi su ladan sallah azhar wanda ya niyyar sallah al'asar za a bashi ladan sallah al'asar hmm. wallahu a'lam na'am sai tambaya da zamu ji tambaya ta gaba daga Khadija ne daga jihar Kano take tambayan shi malai na hukuncin wanda ya ma nasiha daga kai sai shi sai kuma ya dawo daga ya dawo cikin mutane kuma yana faɗa eh, wannan yana nuna cewa ba dan Allah ya ji ya yi nasihar ba don mutumin da ya wani abu ba daidai ba ka keɓe shi kan masa nasiha daga kai sai shi dan Allah in ya gyara abin da kai masa nasiha a kan shi ya fa sauke nauyin da ke kan shi kenan sai idan akwai munasaba me munasaba watakila yi shi mai laifin ya ci gaba da laifin mm. sai mutane suka zo suna tuhumar shi wannan cewa mm. don mai yasawa ne da yake kaza ba a taba samun wanda ya mai nasiha sai ce mm. ni na taba mai nasiha akan wannan matsalar ne tsoron Allah ya bari wannan ababi na yana sanar da mutane amanar da shi Allah ya dora masa ya sauke wannan nauyin wannan ba laifi amma idan ba wata dalili ba wani munasaba yanzu ya samu dandazon mutane kuma ya ce ai wane yana abu kaza mara kyau kuma na je na same shi wannan ba daidai ba ne. shi yasa kullum ina faɗa na ce kar a zargi mutane a ce sun ki karɓar gaskiya a fara kallon ta wace hanya aka zo da gaskiya domin akwai nasiha akwai kuma cin mutunci mm. don mutumin da kake so kai masa nasiha ya gyara wani abu na farko kai da kake suka nasihar ka sa a zuciyarka Don Allah za ka yi masa nasihar kuma don kusakuran da yake kana fatan Allah ya taimake ka ya bari ɗaya kenan mm. na biyu abinda za ka zai kai masa nasiha a kan shi ya to a shari'a kana da tabbas abin daidai ne ko kuskure ne domin ba ka da ilimi akan abu sau da yawa za ka iya umarnin mutane ka ce su yi abu kana tsammanin mai kyau ne kuma mai kyau wani sai da za ka iya ce mutum ya bar abu kana tsammanin abun mara kyau ne kuma abun yana da kyau a shari'a to dole ya zamanto sannan na uku mutumin da za ka yi masa nasiha ka dinga keɓanta da shi daga kai sai shi ke masa ainihin wato nasiha na hudu karka dinga munna da farin ciki wane ya faɗa saban Allah da ka ne yanzu na samu dama bari zo in man nasiha ko in faɗa mai magana cikin nasiha da nake maka kai haka duk lokacin da ɗan uwanka musulmi Allah ya jarrabe shi ya faɗa cikin wani laifi ya zamanto kuma ita ce babban ajanda ka dinda ka zauna baka da fira sai wannan wallahi in ba sa ba ba za ka bar duniya ba sai Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe ka da abin da ya fana shi saboda haka kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair to zan so in na fada cikin kuskure a yi mun mu'amala mai kyau don in fita daga ciki to mu dinga wa ɗan mu mu'amala mai kyau yayin da suka fada cikin kuskure don su fita daga cikin kuskuren Allah kuma ka azarta mu da duk abin da za mu yi shi don neman yadda sa na'am to sai tambaya ta gaba tambaya ta gaba tana tambaya ne shin malam tana al'ada ne har kwana goma shin za ta iya yin sallah eh malaman fiqh sun faɗa Mm-hmm. sun ce akwai wato jinin al'ada yakan kai har kwana goma sha biyar mm-hmm. daga nan idan ya wuce ne ya tashi daga jinin al'ada ya koma jinin ainihin wato ciwo a irin wannan fatawar to za ta ci gaba shi yasa dangane da wannan matsalar da ake yawan samu insha Allah akwai littafin wato al-mir'at na babban malamin malam bashir nuh as-salafi wato fi ahkamid dima'il mar'a fi ahkamid dima'il mar'a wanda ina wa mata karatu duk ranar alhamis a kofar gida na sauri to daga cikin littafan da muke karfe 4 da wani abu muke fara karatun karfe 6 da wani abu an tashi in Allah ya da daga cikin littafan da za mu dinga karantawa su mata akwai wannan littafi din domin abu ne wanda yake da alaka da su Allah ta'ala ya samu dace na'am a sai tambaya ta gaba tana tana ce da Allah malam ya mama ba nasiha su dinga eh, nuna wa matansu cewa kwalliyar da suka yi ita idan ita mijinta duk kwalliyar da ta yi da kuma tsaftar da take amma duk da haka kyamanta yake to wallahi malam Idris ko kwanan nan na yi karatu juma'a nan da ta wuce a Sheikh Jafar Mahmud Adam nan unguwar dosa akan wannan matsalar na yi na maza da daddare sannan na zo na na mata da safe kuma babban dalilin da ya taso da matsalar yin karatun in ba manta ba rikita rikita ta aure ta taso a jihar kano mm. na farko a jihar ɗanbatta ko a lokal gamba na ɗanbatta matsalar ta fara tasowa akan abin da ya shafi an haddade sadaki naira dubu ashirin sannan da wasu kayayyaki da ake so a siya wa mace idan za ta yi aure to daga nan sai waccan matsala kuma sai ta taso akan abin da ya shafi wato ƙara aure da ƙa'idojin da ya kamata a gurin ƙara auren na yi karatun wanda ya kai ne har wajen awa ɗaya da ainihin wato rabi. To a ciki na ba da shawarwari guda shida. Cikin shawarwarin ne na ƙarfafi idan za a yi aure tun da gwamnati tana tunanin ta shigo har ta sa baki hmm. da ya kamata aure wajen ƙaro shi akwai ƙa'ida. To ba wai auren ba kaɗai wajen ƙaro shi dukkan abin da ya shafi zamantakewar na aure ya kamata ya zama akwai ka'ida ne malam idris idan yanzu ka ɗauki alade ka ɗora masa lu'ulu a jiki kana sakin shi zai shiga kwata ya je kwanta ne saboda kai da ka ɗora masa lu'ulu kai ka san darajar shi wanda aka ɗora bai san darajar shi ba to ma dama maza za a dinga ɗaura masa aure da mata ita matar da aka yi ma aure ba ta san mas'uliyar auren ba nauyin abin da ta ɗauka shi ma namijin bai san nauyin abin da ya ɗauka ba na haƙƙin matar to baka da yadda za ka yi dole kuma aure ya tozar ta wulaƙanta hmm. da haka cikin shawarar da muka bayar a kowace unguwa shine a tara adadin wanda za su yi aure a wata a samar da wani workshop ko wata semina a ce ana musu a karantar da su yanayin mu'amala ta aure tukunna sannan ga haƙoƙin da yake kan mace namijinta idan mace ce ga haƙoƙin da yake kan namiji idan namiji ne na matasa amma zuwa kai ake yi mata da maza ke nan mata da maza mana a to in mata ce ta sanin su mazan ba su kiyaye ba ba akwai matsala ba mm. eh? in namijin ne ya kiyaye mata ba ta kiyaye ba akwai matsala ba mm. amma mafi yawanci yanzu akwai akan la'akari ne yaro ya taso ya girma ya isa aure sha'awa na damun shi hmm. ya ji kawai ya kamata ya aure ita ma haka kawai ba tare da sanin matsalolin da ke tattare da auren ba na hukuk da ya kamata a kiyaye ita ma haka sai a zo zaman aure shi yasa sai ga ana ta samun shirme hmm. da rashin hankali a zo a daura aure a masallaci ba a shekara ba kuma ga an kare da rigima ainihin wato a kotu hmm. haka yana daga cikin haƙoƙin da muke faɗa su akan ainihin wato mazan ji tsoron Allah su kiyaye akan mata su na faɗi haƙoƙi daidai har wajen guda goma sha tara akan mazan wata rana idan lokaci ya bamu ma iya maimaita ainihin wato irin waɗannan hukukun hmm. da ke kan mata na maza su kuma mazan hmm. matan na faɗi haƙoƙi guda goma sha shida da ya kamata su kiyaye na matan hmm. wata rana idan lokaci ya bayar in mun faɗi wannan ma sake dawa mu faɗi wannan ko Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka a yi ƙoƙari a dinga kiyayewa don a daina samun matsala a ƙarƙashin auren. Mm-hmm. na gaba ma kama yana kama da na farko ita tana tambaya ne ita tana cewa ne mijinta ne tunda ta suka yi aure in ya zo kwanciya da ita sai tana yawan mai wa'azi yi addu'ar kwanciya da mata amma kuma shi baya yi don ko sallah bai cika yi ba to tana tambaya ne Malam Idris ban gushe ba ina maimaita a wannan mm. wato majalisi mai albarka mm. da muke babban matsalar malam Idris da take faruwa su fa in matan nan kafin su aure ba sa tambayar ka alaga ta malam wa ya kamata in aura hmm. wani lokaci ɗalibai ne kara karantar da su ba masu mutunci a cikin su su ne wanda idan auren ya zo za su baka invitation ka cewa auren su saura sati ɗaya wata kana karantar da ita sai dai ka daina ganin ta me ya faru a ce maka ta aure ne to saboda haka kamar yadda bahaushe yake faɗa yake cewa ga mata da yawa a gari sai ka tashi neman ta gari za ka sha mamaki to haka matsalar take ga maza da yawa a gari sai rinda mace ta tashi neman miji na gari za ta sha mamaki duk irin waɗannan matsalolin idan ana so a dinga kauce musu to ya kamata ya zamanto kafin alakar auren ta shiga ne hmm. a tabbatar da bincike shi ne sa ba za a zo a faɗa cikin irin wannan saboda da tunda yanzu alakar aure ta riga ta fara ta dinga masa nasiha ya dinga yin sallah kuma ta masa nasiha da usulubi mai kyau da yake nan sannan na biyu ta masa ainihin wato addu'a har a cikin abubuwan da na ainihin wato faɗa dangane da addu'o'i na su mata da na faɗa na ce insha Allahu subhanahu wa ta'ala idan lokaci ya ba mu nan gaba akwai wasu addu'o'i da ya kamata a ba mata su kiyaye su dinga yi na farko ya shafi wanda suke da ainihin wato san su yi auren ba su samu wanda ka san akwai su to wani addu'o'i ya kamata a ce sun ainihin wato da jimta sannan na biyu ke kin riga yi aure uwarki tana buƙatar miji ba ta samu ba wani addu'o'i ya kamata a ce kin riga kin ainihin wato da zimta dangane da taya ta addu'a Allah subhanahu wata'ala ya azurta ta da miji ainihin wato nagari ko kuma a'a mijin mace yana da kaushin ɗabi'a da kaushin zuciya hmm. wani in ya kamata a ce mace ta riƙe ta ci gaba da ainihin wato yi hmm. ko ko a'a mace wato mijinta kullum ana ta samun saɓani ne an kasa fahimtar juna hmm. wani addu'i ya kamata a ce mace ta riƙe ko a cikin sallah ko a wajen sallah ta dinga yi an fahimta to saboda haka na faɗi guda ɗaya a wancan karatun da muka mata yanzu ma zan faɗi ƙwaya ɗaya kuma zan dinga faɗar su watakila lokaci bayan lokaci duk majalisi ɗaya idan an yi a faɗi ɗaya da izinin Allah ga matar da mijinta suke samun rashin fahimtar juna da shi da ita to wannan addu'ar ya kamata ta lizimta ta yi ta ko da a cikin sujjada ne shine Allahumma mm. alif na kalbi wa kalbi. kama allafta baina qulubi ibadik Allahumma sakhirhu li kama sakharta al-bahra li Musa alaihi salam an fahimta ta ita kila ba mawaki masu sauraron masu su kokarin wata kila rubuta tunda ba mai tsoho Shi shine Allahumma Allahumma allif baina ƙalbi wa qalbihi Allahumma allif baina ƙalbi wa qalbihi كما ألفت بين قلوب عبادك اللهم سخره لي kama sakhartul bahar Limusa Musa alaihi addu'ar da kike akan mijinki shine kina cewa Allahumma ya Allah alif baina qalbi wa qalbi Allah ka hada zuciyata da zuciyar mijina mu daina samun sabani kama allafta baina qulubi ibadi kama yadda ka hada zukatan bayan ka sabai sanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je Madina ya samu Aus da Khazar ya hada zukatansu aka daina rikici har sai da Allah ya ce musu wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku idan kuntum a ada an dacin ku juna ne fa Allah fa faina qulubikum sai Allah ya hada ku, sai kuka daina rigima fa asbahatum sai kuka waye gari bi ni'matihi da ni'imar Allah sai kuka zamanto ikhwanan yan uwan juna to irin yadda can akwai rigima Allah ya haɗa zukatan suka daina to haka kike yin addu'a kina Allahumma ya Allah alif baina qalbi wa qalbi Allah ka haɗa zuciyata da zuciyar mutumina mu daina samun sabani kama allafta baina qulubi ibadi kamar da ka haɗa zukatan bayinka na kirki Allahumma sakhirhu li Allah ka sauke min mijin nan nawa kama sakhartul bahar li Musa alayhi salam kamar yadda ka hore ke kuga annabi Musa kaga wannan ai addu'a ce mai kyau ko ko malam Idris to kaga wannan shine abu na ainihin wato farko daga cikin waɗannan ainihin wato addu'o'in sannan idan wato miji hmm. shi kuma yana da ainihin wato a mummunar ɗabi'a ne wajen kaushin mu'amala to addu'ar da mace za ta dinga ita kuma shine ta ce Allahumma ya musakkirar ƙulubil ƙasiya Allahumma ya musakkirar ƙulubil ƙasiya wal ibadil asiya wal jibalin rasiya sakhir zauji li abin da ce addu'a shine Allahumma ya Allah ya musakkirar ƙulubil ƙasiya ya wanda yake wato sawwaƙe zukata wanda suke busassu wato yake horar da zukata busassu wal ibad al'asiya da bayan ka masu sabo wal jibalin rasiya ya wanda ya ainihin wato horar da duwatsun da suke kafaffu to Allah ina roƙon ka sakhir zaujili Allah ka wato ka sawwake min mijina ko kuma ka ainihin wato hore min mijina ya to ina iya tafiyar da shi yadda ya kamata to wannan addu'o'in to sai a yi kokari sai a dinga yawan karantawa a duk wani bagire da aka san idan an yi addu'a Allah subhanahu ta'ala zai karba to irin waɗannan addu'o'in in Allah ya yarda malam Idris mu dinga faɗar su lokaci ɗaya bayan ɗaya munasaba kaza mu ci ga addu'ar da ya kamata ta ci gaba dai akan mijinta ko akan ƴaƴanta wannan shine Allah ta'ala ya sa mu dace sai tambaya ta karshe wannan yana tambaya ne ina halaccin yin azumi ranar juma'a ba a yin azumi ranar juma'a ita kaɗai sai dai a hada da asabar mm, sannan ba a yin azumi ranar asabar ita kaɗai sai dai a hada da lahadi mm. allahumma sai dai idan mutum siya dawo da yake yi mm. sai azumin ya faɗo ran juma'a misali yana azumin annabi dawud da yau yi gobe sha jibi ya sha gafi aji amma hakanan kawai hakanan kawai ka ce za ka yi azumi ran juma'a ba a yi sai dai a yi juma'a a haɗa ta da asabar ko asabar a haɗa ta da lahadi ba a yin azumi juma'a ita kaɗai ba a yin azumi asabar ita kaɗai ba a yin azumi lahadi ita kaɗai idan an ɗauki kwana ɗaya sai ya haɗa shi da kwana ɗaya in kai juma'a ka haɗa shi da asabar in kai asabar ka haɗa shi da ka haɗa shi da lahadi sai dai in siyamu dawo da kake misali kayan azumi laraba mm. kaga alhamis zaka huta sai juma'a kai kaga asabar zaka huta sai lahadiwa shi wannan kowace rana zai iya zagayowa na to anan za mu takaita ga baki ɗaya a wannan shiri na yau sai kuma mako mai zuwa Allah ya kai mu za ku ji mu da ɗauke da wayansu wani sabon shirin ga duk wanda ba su ji an san tambayoyin da suka turo mana ba to su tara a shirin mu na gaban Allah yadda za su ji an san tambayoyin da suka turo kuma za ku iya turo sakonnin a koda yaushe akan lambar waya kamar haka sifili bakwai sifili uku tara ɗaya sifili a madadin wa'anda suka sada mu da ku baki ɗaya a madadin malam ni idris idris nake cewa mu wani lafiya alaikum assalamu wa rahmatullahi wa an gawa wale eh an gama sai talata to zama na